أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka sai muna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a yau muna 28 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wannan shekara da 443 wanda ya yi daidai da yau muna 28 ga watan 6 miladiyar shekara 2022 muna yi ma'alla godiya matsaukakin sarki mai jagoranci a cikin wannan zaman kuma ya sa masu albarka a 'yan uwa musulmi a yi haƙuri yau mun so mi magana don tattamna dangane da abin da ya shahi wato wa'annan kwanaki guda goma da muka tinkara masu albarka babu mamaki nan da kwana biyu mu shigo cikinsu domin kaga wata idan yi 29 gobe ya ƙare aka ga wata sabo tare ke na alamis ya ga wata ke gobe laraba kaga in eh zai 29 kaga in eh an ga wata gobe kaga alamis ɗaya ga wata ke in kuwa cika 30 kaga shi ke nan juma'a ɗaya ga wata automatic ke nan kaga an shigo cikin wa'annan kwanaki guda goma ina da kyau musulmi su ɗan mai da hankali a kansu kwarai da gaske saboda Allah maɗaukakin sarki in yaba abu muhimmanci kuma domin maslaha ka kai to ana son kai ma haka ba wannan mahimmanci ba kada ya kasance sha'air na Allah Allah na ganin su da girma da daraja shi wuri ne amma kai musulmi ba ganin su daraja da girma haka abu bai yi ba domin wa'annan kwanakin gaskiya tsakanin da Allah nasoshi na ƙur'ani da hadisi sun tabbatar da suna da falla ƙwarai da gaske malamai sun yi magana akan cewa Allah rantsuwar da yi a cikin sokul fajr da suna Allah ka magana subhanahu wata'ala yace bismillahir rahmanir rahim wal fajr Allah yace ina rantsuwa da lokacin alfijir wasu malamai suka ce Allah ya rantsi da lokacin subahi lokacin gaba ɗai wasu magana wasu na gan ta Allah ya rantsi da ita wal fajr Allah ya rantsi da alfijir saboda lokaci ne saboda su bayan ta dauke da abubuwa masu nauyi kware da gaske kaga asuba sallah ce wadda mala'iku suna shaidunta suna halartarta sannan asuba sallah ce wadda Allah madaukakin sarki ya sanya kyamata da duk wanda amuna hikin Allah sannan asuba ta daga cikin sallolin da mala'iku ka canja aiki cikin ta lokacin ta kuma yadda hadisi ya zo sannan asuba sallah ce wadda take manzon Allah ya ce duk wanda ya sa cikin jam'i Allah zai ba shi lada kamar wanda ya yi qiyamul layl tun daga bayan isha har asuba in ya samu asuba cikin jam'i shi yasa Abdullah bin Umar yake cewa ni da in kama qiyamul layl in ta tari har sai asuba ta yi kusa kwana ya doke ni ba samu su bayan ba gwamma in kwanci na in ta kwana na sai su bayan ta yi in tashi in samu su bayan jama'a ina fata mun gane magana saboda haka asuba suna da girma kwarai shi yasa Allah ya rantsi da lokacin ta ko rantsi da ta baki daya sai su subhanahu wata'ala yace wala yalin ashr kuma ni Allah madaukakin sarki na rantsi da kwan dare dare guda goma duk da yake malamai suna ganin mafi yawancin suna ganin waɗannan kwanakin na farkon zulhijja ana iya magana dare amma yini aka nihi kuma ana iya faɗin dare ya zan dare da yini dare aka mutum saboda walayalin da dare guda goma walayalin ashr na rantsi dare guda goma dare Allah ya amfani da shi amma cikin Qur'ani akwai inda an ka an ka ce dare ana nihin hadda yini ciki zuma ina fatan mun gane magana to saboda kan nan Allah ta'ala ya rantsi da wato kwanaki guda goma na farkon Zulhijja amma yadda idan ka samu Imam Tabari shugo mu tafsiri a tafsir bil ma'thur ya faɗi haka in ka samu tafsirin ibn kasir shi ma ya faɗi haka mafi yawancin tafsirai masu kawo hadisai masu tafsiri bi riwaya a tafsiri bil ma'asur suna kawo cewa waɗannan ko darare guda goma da suna Allah ya rage sun ce innal azima la yuqsamu illa bil azimi wanda ababba bai rantsuwa sai da abinda ababba wayannan kwanakin girman su na yasa Allah ya rage da su saboda haka akwai hadisi daga abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari ya rawaito wanda manzon Allah ya ce ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna wa fi riwayatin al-amalu salihu fiha ahabbu ila ila Allah min hadhihi al-ayyam yani asr al-hijja ila ya rasulullahi wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tun malam yarji min zalika bi shay manzo Allah yace babu wasu kwanaki da ayyukan alheri ya soyuwa zuwa ga Allah wanda ya kai wayannan kwanaki guda goma sai yana nihin kwanakin nan guda goma da muka tinkara jibi sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi hada zuwa jihadi mutum ya to takobi ne ko a kashe ko a yare yanzu har da shi bai kai falla ayyukan alheri cikin wayannan kwanakin ba manzon Allah ya ce hada shi kawo kwanakin Allah ya girma ba su fare da gaske manzon Allah sai dai mutunan da ya hito zuwa jihadi da rayuwa sai dukiya ta yi sai sai bai dawo da komai ba rayuwa sai bata dawo dukiya sai bata dawo ba shi ɗaya kai darajar mutum da ya aiki kwanaki su nan kwanakin guda goma wato yana ganin kwanakin ga duk da mutane suka doke su wuce nan wallahi an ruwaito hiya afdalu ayyamid duniya na karanta mana shekarar ta gabata daga cikin magabata akwai wanda ya roto cewa waɗannan kwanakin guda goma su ne mafi sallar kwanakin duniya ga waki ɗaya har shekara ta kare ba a samun wasu kwanaki masu albarka irinsu kwanakin kwanaki makon kara guda goma har da sharar masallaci kakai inda cikin waɗannan kwanakin na wanda ya ce jihadi da kai da wurin Allah ba ba ta da sharar masallaci ba to bale kai ruwa masallaci kai duk wani aiki da ka sai na alkhairi ya shiga ciki al'amalu salihu fihinna kaga alf din nan listigraqil jinsi wani jinsi na aikin alheri ya shiga ciki in dai aikin alheri na to ya shiga ciki kenan abinda aka so ga mutum ya ribance suwa saka bari su wuce sabaha halala. saka bari su wuce haka dai haba'an samu wani abin nan wani barnamij kai kai wani program cikin wayannan kwanakin rana ta farko mi rana ta biyu mi rana ta uku mi har zuwa rana ta ƙarshe rana ta goma sai ka shirya ma kanka abubuwan da za ka yi cikin wayannan kwanakin da gaske abin da ya kamata mutane su kula da shi shine in Allah ya girmama abu to yana dibin bayi ya suka ɗauki abubuwan nan kaga in sun doka da mahimmanci Allah ya sani in ku ba su doka da ba kuma Allah ya sani to kaga kenan me ya kamata musulmi yayi a cikin wayannan kwanakin don mi saboda ya dace da yarda Allah madaukakin sarki da kuma fallatai jama'a kun sani Allah madaukakin sarki yana son in girma abu bayi ya ga bayi sun sun kama jiki game da su to yanzu da mi da mi ya kamata mu yi jama'a cikin mutun karo yan kwanaki da su tuko tinkara suna zamu yin su na daga cikin abubuwan da malamai suka kawo na tinkara wa'annan kwanakin yan gajin tinkara anin shirye-shirye kama a ce mutum ya shiri kayan sau. dami-dami da ya kamata ku malamai sun rubuta sun ce daga cikin abin da ya kamata mu yi mu musulmi ne a tabbatar sadika tuba ta gaske don saboda in suka zo suka yi kan zunubi ana iya dahe ka baka ya aiki alheri saboda shi zunubi nauyi gare in yan nauye bayan mutum wallahi baka ya aiki alheri amma in kama tuba kana kana tuba ko da wa'annan kwanaki goma ka shigowa zunubin ka ya yi sauki an sake ka sai ka samu sauƙin tashi ka yi ibada don wa ina fata mun gane magana shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wizrak sai muka dauke maka laifukan ka ba kai allati an allati allati an qad zahrak ko ma nauye bayan ka zunubi na yau nauye bayan mutum zunubi iya mutum nauyi har sallar har sallar jami'i bai iya ba zunubi iya mutum da bai biya hadda ayyuka alhiji baka iya ba to shi yasa aka san mutum ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki domin shirye-shiryen shiga waɗannan kwanakin guda goma fa'al al-muslim an yastaqbil mawasim at-ta'ati amatan bi tawbati sadiqa wal azm al-akid ala rujuu ila Allah ta'ala wa fi tawbati falahun lil abdi في الدنيا والآخرة يقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون na daga kyawun da ya kamata musulmi su tarbi wa'annan kwanaki da su akwai al'azmul jad anan alagtinami hadhihi al-ayyam azma niyya ko himma ta gaske akan ribatan wa'annan kwanaki ka daukan ma Allah alƙawari cewa muddin Allah ya raya ka wa'annan kwanaki kam babu rana da ba za ka yi aiki a daidai su ba kenan shine aka kuma azma ko da Allah ya dauki rayuwarka baka baka samu shigowa ciki ba niyya ka sa riga ta gaba niyyatul mu'min khairun min amali saboda ka abin da ka so ga mutum ya yi azma ka zamna ka rubuta rana ta farko azumi zan yi rana ta biyu san nake Allah ya taimake ni in hizo goma na Qur'ani tilawata rana ta uku san nake Allah ya taimake ni duk ƴan uwana in ziyarce su rana ta hudu kaza zan yi rana ta biyar kaza zan yi ha aka yi nin arfa za ka yi azumin arfa ka zuwa yin sallah in ka alai sai ka yi bayyana ina abin da aka so ga musulmi ya yi ya yi program ɗin waɗannan kwanakin guda guda goma ya ga menene zai iya yi ciki amma wallahi kada mutum ya bari su shigo ɗaya su hita ba kai komi ba kuma mutum ba kai ɗaya ba har da iyalinka ka ce ka yi mitin da su ka kira hajiyoyin ka zauna ku zamna da yaren gida to ku so mu zamna za mu ce kwanaki masu albarka guda goma me ya kamata mu yi ciki sai ka sa su gaba a gani yi za su cewa sai ka ji orgiya ta ce to alhaji gaskiya kamata yi mu yi azumin biyar su kuma biyar ya kamata mu samu su ayyuka mu yi cikin manyan biya sai su baba gaskiya mu kamata yi mu yi azumi shidda sauran kwanaki hudu mu samu ayyukan da muka yi na alheri kaga sai gidan azam da ai mitin wannan dalilin wannan Allah na iya hada ma kan iyalin dalilin wannan Allah na iya shiga ma gidanka saboda bi saboda Allah ya ka wa ɗan kwanaki da muhimmanci da yawan mu ayyuka alheri ka tuwa ba mu yin mitin da iyalin mu ya kamata mu yi su ko iyali in ba buwa kai da su cikin alheri ba wasu gaskiya su bai kawo ba da kaga cikin manyan yara akwai waɗanda adda bukatoci wasu makaranta suka yi suna su kare. wasu suna suna ba aiki da takardun su gano ba samu ba da kaga irin waɗannan kwanaki masu albarka a sun ka shigo an ka to an kai mitin za a wa Allah aiki to ciki kuma sai mutum ya shigo da bukatu na alheri ana yin haka kun ga Anas bin Malik Allah Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda in zai in zai in zai in zai kammala Qur'ani yayi karatu zai zai hasma zai sauka sai ya fara biya ne ga wa'i da mata sai ku taho sai a to a zamna a shirya abinci yana ida sauka a ci abin sai a addu'a duk family na gaba duk yayin da jikoki kaga zuwa bayan haka wani wani masallaci ma ya ka sauka amma haka inda gida ka sauka suka kira duk masan saho ran nan sai a yi abinci daidai gwargwado irin wanda aka yi in ka ida sauka sai yara su ci gaba da sai a tuwaya addu'a a Allah kaga shi aka ce wato al-musharaka fil khairati ma al-ahl tarayya da iyali cikin ayyukan alheri in ya taso to sauraka wa'annan kwanaki goma na harfin zulhijja za mu shiga dibi to yana da ke mutum da kira iyali ne su su abin na a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na jahadu fina la nahdiyan nahum subulna wa'anda suka yi kokari cikin mu saboda mu inji Allah za mu shigar da su hanyoyin mu Allah ya ce za mu nuna musu hanyoyin mu malamai suka ce hanyoyin Allah yawa gare su akwai hanyoyin Allah na duniya daban-daban wayanda shi ka sa ka bi sai ka bi ka samu nasara sannan akwai hanyoyin Allah na kiyama kuma Allah ya ce subula na hanyoyin ba ku hanya guda ba duk wanda ya kokari saboda saboda Allah Allah ya kawo ayyuka ka to kace to ni zan yi kokari gurgudu iya abin da ka iya ba to Allah shi ko zai ma hanya zai gwada ma hanyoyinsa kaga sai sa ka san mutun ya yi kokari ya himma don ribatan wayannan kwanakin guda goma sannan na uku da gaskiya abin da ya kamata mutum kayi waɗannan kwanaki da su akwai albu'du anil ma'asi nisan ta sabon Allah saboda abinda adda alfarma wurin Allah Allah ya ya hodi cikin Qur'ani manzo ne ya hodi kwanakin da suna alfarma to ana son mutum ya dan kakkauce masa sabon Allah ciki aje makamai ne ya nisanci wasu abubuwa da ya kamata ya nisanta wuraren da bai kamata a ga mutum bai kamata mutum ya ce can ba saboda mi yana cikin wasu kwanaki masu albarka kadi ba ga alhazai suna kan kai kuma kana nan to kaga ya kamata kai ayyukan da an ka dora ma nan kai su idan alhaji na can kusa ga kaba ya ce kabarin manzon Allah ya ce quba ya ce ya ce ya ce uhud ya ce ina to kai kuma nan mi kai kaga ya kamata kai wani abu saboda mi saboda waɗannan kwanakin suna da muhimmanci amma abin tsoro ta ga wasu mutane ana cikin kwanaki masu albarka kowa na kokarin ga ya saba abin da ya samu to lokacin da za ka shi wani ya bude maka ne wasu kohohi na banna kuma daban ka kama yawa Allah ka kakkara Allah duk abin za ka yi ka yi kwanakin gara da kace masu albarka to Allah na yi duk abin da za a yi shi amma na abin da mutum ka yi lisanul hal ya qulu haka halin mutum yana faɗin haka ko ba gaskiya ba saboda ka yan uwa musulmi da gaskiya abin da ya kamata mu tarbi waɗannan kwanaki da su shine mun san sabo Allah madaukakin sarki to mun gije Allah ya samu dace to ina ganin falla wa'in kwanaki ba sai mun haɗi ba don saboda falla suna da yawa kwarai da saboda na farko ne mun yi magana Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su inda ya ce wal fajri wal layalin ashr sannan kuma malamai suka ce suna a ayyamul ma'lumat wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wadda su gano ta'ala ya ce wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am kuma su ambaci Allah a cikin wasu kwanaki sanannu bisa ga abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima arzikin da Allah ya musu dabbobin ni'ima malamai suka ce wa'anda kwanaki sannu su ne waɗanda kwanaki guda goma sannan bayan haka nan manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ya shaidi waɗannan kwanaki su ne su ne afdalu ayyamin duniya Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ya ce fadlu ayyamid dunya yace afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr mafifitan kwanakin duniya gaba ɗai kwanakin shekara duka su ne kwanakin nan guda goma ya'ani ashu zulhijja ƙila wala misluhun na fi sabilillah babu wa'anda a kwatankwacin a wato wurin aikin fi sabilillah ƙala manzan Allah ya ce wala misluhun na fi sabilillah babu aikin da ya kama da su cikin ayyukan Allah illa rajulun illa rajulun afara wajhahu bit turab sai mutunan da ya tsuma da huska sai ga furda ma'ana ya mutu wurin yaki sannan bayan haka nan wayannan kwanakin daga cikin albarka salon su ne an na fi hayo mu arafa cikinsu akwai yinin Arafa. wani duk duniya babu inda akwai Arafa in ba makka ba sannan duk duniya Arafa kwana guda na aka yi ko bisa kuskure an ka yi ta ita arfa wurin allah ko lisa yi an ka samu ko kusurli sai an ka samu makka ta hau arfa ran da ba ran nan ba kila samu kusur su hau goma ga wata bisa kusur so ita arfa wurin Allah don wani ɗauka ya kai duwatsun da a can ba suna arfa ba abinda arfa haɗuwar da mutane ka yi da mala'ikuran nan kenan taruwar da aka sa lokaci aka taruran nan aka ce ita arfa to ita arfa wurin Allah ko da kusura an ka samu sannan wannan yin na shaidan ka bakin ciki da damuwa manzo Allah ya ce babu yin shaidan ka damuwa da bakin ciki irin wannan yinin saboda lokacin yin ne wanda aka bananza na gafara ga Allah madaukakin sarki Allah yana gafarta mu bari fiye da yadda haka tsammani a yinin arfa shi yasa har ga wannan kwanakin suna da albarka kwaye da gaske sannan anna fiha yawman nahari cikin su akwai yin akwai yinin wato yinin layya yinin suka yinin yanka duk cikin wa'annan kwanakin guda goma ne to ka ko san wa'annan azamul ayyami inda Allah yawmal nahari thumma yawmal qarri Maza Allah ya mafi giman kwanaki a wurin Allah ranar layya inda za a ɗaya kwana guda guda to ran da duk za a layya wannan yini ya ko ne ne girma wurin Allah ke thumma yawmal qarri sanayin da ka bi mai rarraban nama sannan bayan haka nan daga cikin albarka da fallawa na wayannan kwanakin guda goma shi ne istimawa ummahatil ibarat fiha haɗuwar manya-manyan ibadodi a ciki ibadodi masu girma manya-manya sun haɗu cikin wayannan kwanakin guda goma kamar yadda shehin malami ya faɗa ibn hajar al-asqalani fil fath al-bari Allah ya masa rahama yace wallazi yazhar abinda ke bayyana anna sawaba lalle abinda ad-dalili timtiya zai asir zulhijja inda aka samu su wa'annan kwanakin zulhijja ashe guda goma sun bambanta yace li makani istima'i ummahatul ibada fi saboda haduwar uwaye manyan manyan ibadodi a ciki yace hiya sala akwai sallar idi a ciki wasiyam akwai azumi ko ba ai bana arfa akwai ciki Wa sadaqa sannan akwai sadaka ciki shine yankan dabba wanda baka yankewa gidanka ka tunama ko ga wata ba ka yanke ragon da haka yankewa ka tuna rallayya to bale wani ya yanke sa wani ya yanke rago biyu ga sadaka ke wal hajji sana kuma ga aikin hajji cikin wannan kwanakin guda goma yadda walaya ta ta'atta zalika fi gairi, ba a taba samun wa'in ibarori su haɗu guda hudu manya cikin wasu kwanaki in ba waɗanda ba duk kwanakin shekara ba a samu wasu kwanakin da manya-manyan suke haduwa cikin ba waɗannan kwanaki guda goma ba to kaga babu mamaki saboda Allah ya fifita waɗannan kwanakin jama'a kenan yana da kyau ya kasance musulmi ya kama jiki ne ya ribace su don saboda ya samu ayyuka ya samu lada wurin Allah kila ma mutum ya samu gafara Allah ciki muna roƙon subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace da su kuma ya ba mu iko aikin alhari a cikin su shi na mana su waɗanne ayyuka ya kamata aiki domin saboda ayyukan suna da yawa waɗanne irin ayyuka ya kamata mutum ya cikin in kwanakin sun shigo da ka gani da shigowa za su yi to mina na ya kamata mu yi to shi na mana ya fara na harko yadda akwai aikin hajji da umra a da'un manasikil hajji wal umra kaga wanga wanga wanga point na harko wannan sai alhazai wa'anda a makka kaga hajji da umra sun sun riga suna suna tafiya ko ba haka ba yace wa huma afdalu ma ya'malu fi asr hijja suni fi girma abinda bawa zai yi cikin wayannan kwanaki guda goma hajji da umra to kaga idan mutum ya tahi kaga wannan aiki ya riga ya sannan bayan haka nan na biyu akwai asiyam yin azumi kaga in baka samu damar yin hajji da umra ba to akwai azumi yace huwa yadda fi jinsi a'mal saliha azumi yana shiga cikin jinsin ayyuka nagari bal huwa min afdaliha take bari ya daga cikin mafi kallama cikin ayyukan alheri azumi shi a babba wa qad adafahu Allah ila nafsihi hakika Allah ya jingina azumi ga kai ne yace shi adda li izami sha'ani saboda girman sha'anin azumi Allah yace mi adda wa ulu qadri da kuma dawaka darajar shi azumi fa qala subhanahu fil hadith al-qudsi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisul qudusi ko hadisul ilahi ko hadisul rabbani Allah ta'ala ya ce kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi Do aikin da adam zai yi nashina, na duk aikin da adam zai yi nashi in banda azumi na wani kenan do aikin kai sallah kai adda in ka bara zakka kai adda in ka sara zumunta kai adda duk abin da kai na aiki kai adda in banda azumi dai Allah ya ce nawa ne saboda Allah shi ya san wanda ka azumi yace wa ana ajzi bihi kuma ni zai sa kayya da azumi amma ba nan duniya ba ita la da azumi ta wuce duniya sai an ta kiyama duk wanda Allah ya yarda ya sa cikin masu azumi to in za a ba ya sakamako ne jibga mai na ba yi za a dauko a jibga ma abin da kai suka wuce aljanna duk sakamakon da Allah lahira zai ba sai ba duniya ba ba cikin lissafin ka za a rubuta maka ba to in za a baka mai isar ka za a baka to kaga in ka diba ke nan ka duniya daga cikin manyan manyan ayyukan da ya kamata mutum ya shirya a ciki ko ba gaskiya ba yace wa qad khaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyam yawm arafa min bayni ayyam ashr dhil hijja manzo Allah ya kebance wato yinin arfa tsakanin yunukan goma na zulhijja bi mazidin inayatin wato da ƙarin kula wa bayani fadlin fadl siyamihi wa bayyana fadl siyamihi kuma yayi bayanin fallan azumi azunta wannan yini Faƙala, sai manzo Allah yake siyami yawmi arafa azumin yinin arafa ahatasibu ala Allah ina zato ga Allah an yi yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu Allah zai kankare mutum zunubin shekarar ta gabata da kuma wata rage shekara ta gabata da kuma wata rage wata rage saboda kaga yanzu abin da rage shekara ta kare tsora wata guda don da zaran zulhijja ya kare wata shekara musulun ta daga ta kare to shekarar bara da wata rage da Allah ya gawata mutum zulumin sanadiyyar azumin arfa yace wa alaihi fayusanu lil muslim an yasuma tis'a zulhijja saboda haka akan wannan bayanin an sunnanta wa musulmi ya azumci wato tisa zulhijja wato tara ga watan zulhijja li'annan nabiyya kuma hasa al'amal salih fiya saboda manzon Allah ya kwadaita akan yin aiki alhijja wa qad zahaba ila istiwa ila ila istihbab siyam al al-imam an-nawawi daga cikin malamu suka ta cewa su su mustahabbi na mutum ya azumci wa'annan kwanakin guda tara gaba ɗaya akwai imamun nawawi ko goma ya muhammad sahabbul istimaman shaidar imam nawawi yace azunta wa'annan kwanakin guda goma tun daga alhamis ko juma'a ta fara sai karshe yace mustahabbi ne mai tsanani kwarai da gaske duk da yake wasu na ganin to ayar idi ba a kalba a azumi a abin da aka magana kawun baki haka ta yi da dawo ba ka cin komai tun da asuba ba ka cin komai sai ka ta yi ka dawo sannan yana da kyau yanka samu saɓani mutum ya diba ya gani yaushe na maka kawo arfa domin mun samu matsaloli shekaru su gabata sai ya zan wasu su yi tallafi daban saɓanin saudiya to kaga in ka diba za ka ga nan akwai kuskure wanda aka bore don saboda mafi yawancin ayyuka an ta'allaka su ga aikin da aka yi can sannan in ba don aikin da aka yi can ba kai naka ba su da muhalli yanzu misali mutum na son shi ina son shi azumi yinin arfa to kuma sai za aka samu saɓani najeriya kuli ta yanku baran na arfa to sai yaya za a yi ana yi ko ba a yi kaga in ka diba za ka ga sa'a ma saudiya ga wannan yinin kuskuren. saboda arfa dai guda ta duk duniya jama'a kuma hakan na ba sannan yanzu ku gare ku in ya zan gare ku goma su saudiya tara gare su kawo kun samu kuskure dole ku gyara don mi saboda ayyukan suna da alaƙa da aikun sannan ba ku yi sai sun yi da na lokacin da babu labarin komi shiru ake Amma mu labarin cewa ana samun kurakurai sai alazai sun dawo sai ai su rana kawo sun kawo arfa su kun sai ai sun muran nan ma muka yi idi kagali sai kagar nan babu wani bayani saboda saboda babu wasu hanyoyin sadarwa waɗanda aka yi gane yau yau na arfa to amma yanzu ha yanzu ko numfashi an kai makka yanzu kana jini nan gara kuma hakan nan duniya ta zama abin nan suna yi ana ganin su live kana nan kana cikin aji kana kallon akwatin da kana ganin duk abin da aka yi da hudubar da limamin arfa ka yi da jama'ar sun ka taru duk ga hinan kana gani yanzu na ana ana yi ta ga babu bukatar sa'a musu cikin wannan aiki ko ba gaskiya ba kuma idan mutum ka yadda yinin arfa ya kuce mai saboda dai naka ra'ayi kai su Allah babu ikon ganewa akwai sabanin malamai game da cewa arfa ta faɗo asabar duk da yake mu waga shekara insha Allah babu wannan matsala arfa in ta faɗo asabar azumin kana dalili ko sa annabi ya hana yin azumi ra asabar shi dai manzo Allah ya ce la tusumu yawm as-sabt illa bi mafrud kada ku yi azumi ra asabar sai wanda an ka farlanta muku shi azumin farilla to kaga sai malamai suka so in ya faɗo ran arfa to yanzu azumi na mai dalili dalilin da akwai shi ne manzan Allah ya ce a yi shi kuma ya yi shi saura kana damar ka yi kamar akwai lokutan da ba a yin nafila amma wa dalilin sa a wani a sai mutum ya nafila yanzu misali mutum ya rasu bayan la'asar kun ga bayan la'asar ai ba a yin nafila ko ana yi to yana hana ai bai sallah a gabe hana ai bai sallah saboda sallah sai mai dalili kawai mutum ya rasu da sahi tahara ta yake tare in ka diba za ka ga lokacin ana ne sallah lokacin ko da ba a nafila kamar mutum ya shigo masallaci na yana da bukata zama zai yi ka ko lokacin da ba a nafila in ka shigo masallaci za ka zama sai ka yi nafila sau da akwai dalili zawatul asbab ke saboda ka yan uwa musulmi mu yi azuma akan azumin arfa wallahi akwai alheri kwarai da gaske akwai addu'o'in da aka son a yi arfa kwarai da gaske manzon Allah ya faɗa ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illa Allah la sharika kalam. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sha'in qadir manzon Allah ya ce mafi alherin abinda ni na faɗa da kuma annabawan da aka gabani na yinin yinin arfa don kuma sun yi haji shine yawaita faɗin la ilaha illallahu Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walal hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ana son wannan yini mutum ya yawaita faɗin haka nan musamman bayan la'asar mutum ya ta maimaitawa mutum ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa saboda addu'a ce mai ƙarfi wadda duk abin da ka faɗa ba ba a kai ta ba duk wata addu'a da ka rubuta wadda ka haddace babu wata kai fadin wannan kalmar Allah ya babu ikon gane sannan daga cikin ayyukan da ya kamata a yi cikin waɗannan kwanakin akwai asala yin sallah yin sallah cikin jam'i sannan da yawan filfili rawatib yace wahiyar min ajalil a'mal yace wa a'zamiha wa ha! fadlan ولهذا يجب على المسلم alaiha عليها في أوقاتها مع الجماعة مالك saboda haka yana wajaba kan musulmi kiyaye wa'annan salloli guda biyar a cikin lokutan su jama'a mutum ya bar warewa sai an gama sallah to ya tashi da yawa kana ganin wani yana can zama ne mazamna ana ta labari ana ta hira har ai kiran sallah har ai kama wallahi ba zai tashi ba sai an ce ma liman na raka ta karshe sai ga ya tashi ya dauki buta ya kewaya ko da yake dawowa ya gama arwalla an gama sallah sai to ya buga tashi haka yayi bad yayi mugun abu sallar jam'i girman gare wallahi jama'a inda mutum ya san girman sallar jam'i wallahi bai wasa da ita Allah ha zaman ya sai da ya ce laqad hamamtu an amura bi qati tuqam thumma thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min al-khatab ila buyut alladhina la yashhaduna jama'ata fa uharrika alaihim buyutum aw kama qala alaihi salatu wassalam manzon Allah na yi kusa wato in umarni a tsaye da sallah a kashe ta in sa wani mutum ya ba da sallah ni kuma sai ya ɗibi wasu mutane su to kowa ta yi kunna bakin wata ga ita mu duk gidan da mai gidan bai zuwa fulani mu kwana gida ne za Allah ya ce na tashi yin hakan haka wannan malamai suka ce ana fahimtar sallar jam'i in ba ta zan wajibi ba to ta yi kusa ga wajibi to da ana ai kona gidan mutum saboda bai zuwa jami'i kaga akwai matsala ko ba ta ba sai kaga abinda zai ka tsoro sai ga sallar subahin wani mutum ba ga ne sai ga azumi yana cikin unguwarku amma bai zuwa sallar subahin sannan kuma wallahi malam wasu mata suna kawo ƙarar marajin su wallahi ba su zuwa sallar subahin tayi tayi tayi wallahi bai zuwa subahin akwai wata mata ta kawo ƙarar mijinta ta ce wallahi bai za su ba ta yi ta yi ta yi ki ta ƙara katta bari ta shiga ba sallar su bayan ta kai manzan Allah ya ce in ki na da mijinki bai tashi ba ki watsa mai wa da hukuka samu ruwan sai ki watsa mai ga hukuka sai wata mata ce tabbi da wallahi ranar tana ganin bala'i gare a ah, wannan mijin aka watsa mai ruwan sai ga hukuka eh. tare da Allah ran nan in baki sai gidan ku haɗe shi na ɗibga miki kashi ran to amma ai shi ma an bashi wannan umurnin ai shi ma in ya tashi sa ki tashi an ka ce ita ma shi samu ruwan sai watsa mata ga huska ta tashi kuma in ya gidan su an ka zamna ni a dalili na kwaru ce kwana take su bayan ta yi ni ta ce ta ki tashi ni watsa mata wa ga huska saboda annabi ya ce a watsa mata wa ga huska kaga da ganin wanda ya sa abin da ya kai zai ce wallahi gaskiya ne saboda bi saboda kwana bayan su bahin matsala gare ka ce ka ja mu kanka tiya gaban zago eh ga arzikin da ya kamata ka samu ka ce kana san kana kwana a to a rabi baka samu ba kaga mutum ne tashi ko akwai wata mata mai kokari wallahi malam matan sannan mun sa mata albarka mijinta bai zuwa su bahin amma wallahi in ta kama sun kiran wayar ta yi tasuwa ta yi tasuwa yana na hmm? tasuwa yana hin hmm? wallahi malam sai da an ka kai ta ime ya tashi in ya ban daki malam ba komiyar ka ba illa zama ina shi ban daki ta bihi ta ya yi ko ya yi arola ya to sai ya ce wasu tara kai wallahi malam ta takka in tara kai hina haituwa ya ta kowa la ta shi zama na ya ƙofa gida sai an gama tallata ta ke kuma ba ta gano sai ta kai sai ta yi nisa da shi wallahi sannan ya ce laɗe wani masallaci wanda babu ko jama'a da yawa ga inda masallaci shi ya yake inda kowa ka zuwa sai yake zuwa sai ya laɗe wani wuri sai ta gane wallahi in tarra kai sai ta sai ya shiga kowa masallaci sannan sai ta kawo <laughs> eh ya mai yawa <laughs> to yanzu mutum na zama kullum ba ka samun su bayan ai akwai matsala mana a tun da dai annabi ya ce inna askar salati al-munafiqin salati fajr wa salati isha walau ya'lamu ma fihi ma la atahuma walau habwan manzo Allah ya ce sallawa fi nauyi ga munafikan Allah sallar subahi da sallar isha'i da sun san alherin da aka samu ciki da sun zo wa saloli ko da jan gindi na kana jan gindi kasa ka makahu yin ne mai ainihin rangwame fa game da salar bayan, mazan Allah ya ce a kuma wallahi sai da kawo da liti ya rasu da lahi nan madina akwai kwari masu tutarwa akwai duwatsu kuma makahu nake ban dan jagora ya rasu da ka yi mai rangwame in zan ka sallah gida ya rasu da mazan Allah sai ya dibi wannan sai ya kama shi sai na yi ma rangwame ka zan ka sallah gida sai ce ma walla da a lokacin da wannan makamu ya juya sai adabai kira shi ya dawo sai ce a tasma'u hayya alasala kana jin larai ya ce hayya alasala hayya alfala ce ina je ce to ka karba kira ka tawo ba wa ragamin da an kai ma an soke shi babu <laughs> kai makaho abinda ka baka wai matasa ga sun da bukatoci ba ina ta mai tun magana ka kai wata shi ko gida ba kada kai mataki ko mota ba kada kila ma ko digirin farko ba kai ba kuma wai kai ga bukatoci gaba gare ka kuma ana ta kiran sallar su bayan ana ah, asalatu khairu minan nomi ka san kana kwana kuma why eh haka ɗaya da tsika da yan waye dubu talatin ta ɗauke ma hankali sai shi ta ya kamata kai sai kifa ta wallahi ka riƙi kuma ai shi na wai ne tafiya ya yi wallahi mala sai ga ya kai har ƙarfe biyu bai fara na dare ƙarfe biyu na dare ina kai ci da kana sauran abin kwana bai sake ka ba ka kai ƙarfe biyu na kai na su bayan lokacin da saboda ka shi yasa wani mai hikima yake cewa walaisa akul hajati man bata na'iman yace walakin akuha man yabitu ala wajhi ba shi ne mabukaci ba wanda ya kwana hina kwana hina hankali hankali ba shi ma abuci bukata ba kai wanda a mabukaci wanda ya kwana cikin sauna ko in samu kuka in samu ai muna gani wani bijarawa yan tattaho ta yi zahi za ga wasu kwakwara ba sai eh? <laughs> shi ke gani wasu kwana ta yi da kama sai ya ce faɗi to haka ma bukatocinka na wurin Allah haka ya kamata ka zama musu shi yasa bin Abbas yake radiyallahu anhu yake cewa Allah na jin kunya bawan da ka tashi da daddare ya faɗa mu Allah bukatu Allah ya biya su Allah na jin kunya haka kowa ya kwana kana nan zanne kana faɗa mu Allah Allah ya jin kunya ya kyale ka ga waɗannan bukatoci akwai malamai suka ce ko ciwo ya buwaya da daga aka tashi a faɗa mu Allah ciwo da yawan ga ya buwaya a ce an yi shan magani an yi ta zuwa asibiti wannan kin dare aka tashi a faɗa ma Allah ga halin da suke Allah sai Allah ya kure ne mutum matsala eh kowa wasu latirki ba kan dai kai kwana lokacin saboda mi saboda annabi ya ce burika li ummati fi bukuriha Allah ya sama al'umma ta albarka cikin sahiya bukuratan da sahiya akwai albarka cikin harkar sahi shi yasa wani malami shi duk wanda ya kwana bai samu su bayan masu sahi bakin ciki zai yi da shigar ya sa aka yi mutu ya samu su bayan ya dan dai daure har zuwa jima kasa tun da fitowar rana da ƙarin su bayan fitowar rana bai wuce lafiya? rana ta haito yana ta haito an baka da maka fiya kwanta ko ba gaskiya ba babu koyi mutum ya ce kwanta to shi na yake cewa daga kyawun da ya kamata mu aikata cikin wa'annan kwanakin akwai a takbir wa hamidu wa tahayyu wa zik kabarbari da hamdala ga Allah da kuma hailala la ilaha illallah da kuma azkar ana son mu dinga yin su cikin wa'annan kwanakin guda goma ana son mutum ya kama jiki ne yartai yartai yace ce na umar radiyallahu ma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce ma min ayyamin a azamu inda Allah babu wasu kwanaki da suka zama mafi girma wurin Allah wala ahabba ilayhi al'amalu fihinna kuma ayyuka mafi soyuwa a wurin Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr wanda yake ga wayannan kwanaki guda goma fadhkuru fihinna fa aktiru fihinna min tahlil ku yawaita hayla cikin su kuna la ilaha illallah wa takbir ku yawaita ku yawaita kabarbari kabbarori kuna Allahu akbar Allahu akbar wa tahmid da kuma ya hamdala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rawahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi wa qala al-bukhari imam al-bukhari ya fada yace kana ibn umar wa abu hurairah radiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq da abdullahi bin umar da abu hura sun kai suna hita kasuwa ana cikin cin kasuwa shi ayyamil ash a cikin waɗannan kwanaki goma sai su yi ta kasuwa yukabbirani suna yin kabarbari wa yukabbirun nasu bi takbiri bi takbiriha mutane suna kabarbari saboda kabarbarin su sai sun ce cikin kasuwa sai ka ji ya ce Allahu akbar sai ga wanga ya waiwayo shi ma an ga wayo sai suna kabbara kuma sai su doka kowa sai da Allahu akbar cikin kasuwa kasuwa ne dauke kabbara ko ina kasuwa Madina amma yanzu wanda ya haka nan kace cikin kasuwa ran juma'a <laughs> sai Allahu akbar sai ka a abin ga ake kasuwa kara sai ka tsika a kabbara sai Allahu akbar shi wanda lahiya da suke <laughs> abinda aka so ga mutum in bai iya yin haka nan ya yi gwargwado ka yi gwargwado kabbara da in ka biyo na kusa da ka yanzu kana kabbara wani bai sai sai ya tare ka su da alawa ya naji kana kabbara da eh ana yi saboda waɗannan kwanaki guda goma manzon Allah ya ce a dinga a yawaita kabar bai cikin su ana Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai mutum ya tsaye gurgudu yadda ka iyawa saboda a bar sunna ta mutu matsala ba son ta mutu duka duka gaba ko ba gaskiya ba inda ka zaɗa ga sabbai na ga yadda suka yi to mu in ba mu yin haka nan ya kamata mu kwatanta mara ko ya kamata mu kwatanta mu mu yadda muka iya to Allah ka ba mu ikon gane yadda wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi biminan minan na Umar ya kasance yana yin kabbara a cikin hema tai amina fa yasma'uhu ahlul masjid har wa'anda aka amma masallaci suna ji masjid na mera masallacin arfa suna jin kabbara sai na wani cikin hima sai na Allahu akbar Allahu akbar kan sai na Umar yana da abin da su kai in ya fara sai fa yukabbiru su masu kama kabbara wa yukabbiru ahlul aswaq yan kasuwa kama kabbara yasi hatta tartaddu minan takbiran sai mina ta girgiza da kabarbari ko ina kabbara haka wa kana ibn umar yukabbiru minan tilka al-ayyam Abdullah ibn Umar ya kasance yana kabar bari a cikin Mina a cikin wayannan kabbarorin wa khalfa salawat kuma da ƙarshen sallolin farilla hatta firashi ya ce har akan shafi'a ta yana yi wa fi ya kama a cikin da dumai sallah yana yi wa majlisihi da kuma majlisin da yake zaune wa mamshawa da kuma tahiyya ta tilkal ayyami jami'a wayannan kwanakin gabaki daya saboda ana son musulmi ya dauki wannan suna da muhimmanci ya ci gaba da yi sannan daga cikin ayyukan da aka son mutum ya yi wato a cikin wa'annan kwanaki akwai a sadaka shine yin sadaka wahiya min jimlatul a'malus salihah daga cikin jimla ayyuka salihai allati yusahabu al-muslim al-iktaru minha wanda aka so musulmi wato yawaita a cikin siyadul ayyam wa qad hassa ta'ala alaiha Allah yayi kwadaita suwa akan sadakan nan fa qala sai Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani an fi ƙumi mara zakana ku ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min ƙwabli an ya a tiya yawon tun gabanin wani ne bai zo ba Labai, bai unfihi babu cinikayya a ciki wala hullatun kun babu soyayya wala shafa'a kuma babu ceto wal kafiru na humus zalimun kafirai su ne a zalumai inji Allah maɗaukakin kenan ana son mutum ya kama jiki ya dinga yin sadaka ta hanyar wannan yini yanzu wa ƙara sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai kuma yake cewa ma na ƙasa sadakatun min malik wasu sadaka ba taɓa rage wasu dukiya ba wasu sadaka ba taɓa rage wasu dukiya ba wurin Allah da na yawa musulmi ana son mutum ya kama jiki ne yau ƙariya samu abubuwan da ya yi nan mana ya kawo wasu ayyuka ke suna kai wajen kusan ɗari in bayan ya wayan da aka san mutum ya yi bayan ya keɓance wasu ayyuka daban to yanzu ya kawo wasu ayyuka da yawa kila yana yi wa mu faɗo su daga cikinsu yace daga cikin akwai qira'atul qur'an karatun qur'ani ana son cikin wa'annan kwanaki guda goma mutum ya dinga tilawa ka ɗau qur'ani ka kura in karatun su haiza kai in na mare za kai in na dare za kai gwargwado ne za ka ɗiba ko ba ka sauka ba ko ba gaskiya ba ko mutum bai sauka ba yan aya hamsin hamsin mutum ka yi ko ya ishirin ko goma goma amma dai mutum ya samu ya da littafin Allah cikin wayannan kwanakin allumu ya ce da kuma koyo ka koyi karatun Qur'ani cikin wayannan kwanakin ce ya kamata kwanakin guda goma in wurin mala a koya min a in gyara tilawa saboda wasu ba karatun na da matsala gyara na a gare su saboda kaga yanzu wanda ya sauke wanda ya sauke ƙura'ani shekara arba'in da sun ka ya sauka kaga yanzu su dole su gyaran karatun da zai saboda wancan lokaci babu tajwidi babu hukunce hukunce waɗanda suke sun zo mutane a wannan lokaci shekara arba'in hamsin amma haka yanzu yaren yanzu duk wanda kaga ya sauka in faɗa ma in ya fara ƙur'ani sai ka ci shi an liwayin makka dan ƙaramin yaro ya iya ƙur'ani amma musabaka ta duniya haka ne yan ƙanan yare shekara takwas goma Su suka hawan ƙur'ani kamilan kamilan hizo 15 wallahi mala in ka kalli wata shafafa da an sawo karamin yaro wallahi mala in ya hau qur'ani hadda hadda harshe ne bai gama kosawa harshe ne bai gama kosawa da faɗin wasu kalmomi ba amma Allah ya ɗauki qur'ani ya azame ga zuciya sai ga harshe in ya fara tilawa sai abin ya baka shawa dan karamin yaro shekara 8 goma sannan ana son mutum ya waita istighfar wal istighfar ana son mutum ya waita istighfar ga Allah cikin wannan kwanakin guda goma wa birrul walidain da kuma yi mai uwaye da kaga wannan shi ma yana da muhimmanci iyayen mutum cikin wayannan kwanaki guda goma ya bi su a hankali a hankali ko ba gaskiya ba a nan matasa dole sai sun kama jikinsu kai matashin da bai zuwa daji <laughs> da ce shi wallahi duniya ba abin da yake jin bakin suke yin zara ji to shi wato matasan yanzu gane wani abu su ba zuwa daji mahimmanci gare ba kaga na farko in kattai daji ka samu yadda mahaifinka sannan in kattai daji ka koyo yadda aka noma ko dai ba kai koyon ba kace ka gani kaga wanda aka yi ko ba gani ba wata rana in ta kama kai ma sai ka ce kai amma in yanzu yaro bai saba da zuwa daji ba gaba ɗai to yaro ta zama mai bulimi na zai kaga bai iya shi za ga uwa yadda wuri Allah ya saka musu alkhairi suka kai mutum daji ya aiki don bi saboda wata rana tana kama ba ga hayan ta fara kama ba yanzu ga abinci ya yi tada yadda wasu arham da kuma kare zumunta wala da kuma yan uwa muku santa yace wa ifsha'us salam da yawan sallama ga mutane ana son mutum yawan sallama ga mutane cikin wayannan kwanaki guda goma amma matsalar mutane kana ganin mutum in yawan sallama sai cike wallahi wa sallama ga ta yawa sallama ba ta yawa da abin da aka ce ko ikke raba tsakanin yanzu misali ka dauki ka, kun yi sallama da mutum kun yi da masallaci kun yi sallama sai dauki takalmi ne yayin nan kai ka dauki za ka sai kai yau da kun koma hadawa koma sallama assalamu alaikum ba matsala ta ba an ce ko ita ya raba ku sake sallama ta amma wai saboda mutum ya wai jama'a assalamu alaikum wasu wacce ke wallahi ka gare hinan sallama ta yawa sallama ta ga yawa wallahi abar hantarar mutum yana sallama yawan sallama alheri Ba Allah ya ce yana kawo soyayya tsakanin mutane yace wa ita'amu ta'am da kuma ciyar da abinci na daga cikin ayyukan da aka so a yi cikin wani kwanaki guda goma wanda Allah ya hore ma abinci ya ciyar sanan wal islahu bainan nas da kuma sulhu tsakanin mutane in kun san wasu mutane suna da husuma tsakanin su ba su magana ko da tijawa na a kire su a samu da tijawa irin su su kire su sai a zauna a sulhunta su dama ko ta mafi yawanci in kanka ta ɓaci rashin zaba samu masu hankali sun kira mutane a zauna ba wata rana misunderstand ina aka samu rashin fahimta juna ina aka samu amma da ya so yayi bayani sai ya gano cewa wallahi wani bai da madali amma saboda ba a to an kai bayani ba sai ga dai abu ya lalace zama ya ɓaci saboda ba a tsaya an ka sami simina na wani ka nihi ba jima ina fatan mun gane maganar ka so da yawa aka wa mutum hukuncin baka zuciya gare sai a ce wallahi wani baka zuciya ta ɓaci alhali baka zama shi ka fahimce shi ba dole ka ce zuciya gare ko ka ce wallahi wani ruwa gare baka tsaya ka fahimta jihun, mi yasa abin nan yana da shi ko bai da amma haka in zaka yi hukunci ruwa kai to shi yasa kana gani mafi yawanci rashin tsayawa a haɗu a tattauna shi ka sa baka baka mutum adalci wallahi Allah ya sawaka wannan ya ga wani mutum ya wuce da mota fiyu ya yi ta yi ta hannu bai tsaya ba lift na ya gaba kawai sai ya hasala cikin sai ruhe da shi gaba ɗaya ko magana shi bai ya ƙi mai lift wai a ce abin da ya hana mai tsayi mai ne na ya kusan ba na mota ta yi ka gane in yi tsaya ana iya samun matsala sannan wasu lokuta shi ko wani iyali ne ya ɗauko wani kuma kila inda za ka na ba na zina ba amma ka ƙi tsaya ka fahimce shi kai wallahi sun da ya ƙi maka lifkai ku shi ke na karo da shi za a yi samun haka da kare nawa ka sallah kai sai ta subutu da eh da shirin to ai na wuce na kai da shirin to ya kamata mu tsaya haka da eh